barkamu da wannan yammaci na ranar talata garin laraba 26 ga watan safar hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama 1429 wanda kuma ya zo daidai da nauni biyar ne hudu ga watan uku shekarar miladiya ta 2007 da takwas a wannan masallaci na modibbo kofar kaura jihar katsina mu na sati sati ko mako mako cikin wannan littafi mai tarin albarka mai suna alwasiyatul kubra wanda karbijiman malamin nan أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي mai rasuwa shekarar hijira 729 دليل بقوي ده عشرين تقص للتاب من شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي ونيبر دونيا شكر الهجرة دليل بقوي ده عشرين تقص ساتي نقبا إن شاء الله بذلك أنا أبو أسايمين كله بقيون mun da inda malam yake cewa yawwa darasi na 38 ko malam yana cewa wa qad ja'ala Allahu fiha wa qad ja'ala Allahu fiha ibadahu almu'minin بعضهم أولياء أولياء بعض وجعلهم إخوة وجعلهم متناصرين متراحمين متعاطفين وأمرهم سبحانه بالاختلاف ونهاهم عن الافتراق والاختلاف فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال إن الذين وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى بلا برهان من الله تعالى وقد برأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم ممن كان هكذا فهذا فعل أهل البدع كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين واستحلوا دماء من خالفهم وأما أهل السنة والجماعة فهم معتصمون بحبل الله وأقل ما في ذلك أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه وإن كان غيره أتقى لله منه وإنما الواجب أن يقدم من قدمه الله ورسوله ويؤخر من أخره الله ورسوله ويحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله وينهى عما نهى الله عنه ورسوله وأن يرضى بما رضي الله به ورسوله وأن يكون المسلمون يدا واحدة فكيف إذا بلغ الأمر ببعض الناس إلى أن يذلل غيره ويكفره وقد يكون الصواب معه وهو الموافق للكتاب والسنة ولو كان أخو المسلم ولو كان أخوه المسلم قد أخطأ في شيء ولو كان أخوه المسلم قد أخطأ في شيء من أمور الدين فليس كل من أخطأ يكون كافرا ولا فاسقا بل قد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وقد قال تعالى في كتابه في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وثبت في الصحيح أن الله قال قد فعلت لا سيما وقد يكون من يوافقكم في أخص من الإسلام مثل أن يكون مثلكم على مذهب الشافعي أو منتسبا إلى الشيخ علي ثم بعد هذا قد يخالف في شيء وربما كان الصواب معه فكيف يستحل عرضه ودمه أو ماله مع ما قد ذكر الله تعالى من حقوق المسلم والمؤمن كيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا التفريق الذي حصل من الأمة علمائنا ومشايخنا وأمرائها وكبرائها هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليها وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله كما قال تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأمرينا بينهم العداوة والبغضاء فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء وإذا تفرق القوم فسدوا وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا وإذا اجتمعوا سلقوا وملكوا فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب ما yana ينسى مكان هذه akan abin da yake dunkule guda su zama abu daya tsintsiya daya tsintsiya madaurin ki daya su zama kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya sifanta su yadun wahida hannu guda daya malam yace wa qad ja'ala Allah fiha Allah madaukakin sarki a cikin waɗannan suka da suka gabata ya sanya ibadahul mu'minina bayan sa mu'minai ba'dahum awliya ba'd ya nuna bayan sa mu'minai tashin su masoya tashi ne wa ja'alahum ikhwatan ya sanya su ɗan uwa ne na juna wa ja'alahum mutanasirina ya sanya su masu taimakon masu taimakon junansu ne mutarahimina muta'afifina masu tausayin junansu ne masu rangwame da juna wa amarahum subhanahu bil ihtilasi Allah madaukakin sarki ya umarce su da haɗin kai ونهاهم عن الافتراق والاختلاف يا لا سر الربوة تتساقاوا فقال ألا يتي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويربوا لإجير الله قبائل kada ku rarraba wa ya kuma ce in ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an wadanda suka rarraba addininsu suka yi masa ayada suka zama kungiya kungiya lasta minhum fi shay ba ruwanka da su inna ma amruhum ila Allah al'amarin su yana da Allah fa kaifa yajuzu ma'a hada bala yake to tayaya bayan wannan tare da wannan nasu suka zai halatta li ummati muhammadin da al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama an taftarika wa taftarifa su sassa ba Su rabu hatta yuwali ar-rajul ra'ifatan har a samu wani mutum yana kulla soyayyarsa ga wata kungiya wa yu'adi ra'ifatan ukhra amma yana cin wata kungiyar daban ba da dalili ba bisanni kawai da zato walhawa hawa da san zuciya bila burhanin min Allah ta'ala ba da wani dalili daga Allah ta'ala ba a nan za mu ga ibn ya dawo batun abinda zai ɗinke musulmi su zama abu ɗaya bayan ya kawo nassussuka daga alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suke nuna musulmi kamar jiki musulmi da musulmi kamar jiki ɗaya ne إذا اشتكى منه عضو تباع له سائر الجسد wal hubba duk lokacin da wani bangare na jikin ya motsa saboda rashin lafiya sauran kulan ma gaba daya sauran gaban gaba daya sai su motsa ibn taymiya yake nuna cewa Allah madaukakin sarki ya kulla dangantaka da zumunci tsakanin musulmi da musulmi bai kamata wani ya zo ya yaga wannan zumunci ba ya rarraba musulmi ba tare da hujja ba ya kawo wasu shari'o'i da wasu dokoki waɗanda ba daga Allah da manzonsa suke ba dan kawai ya mai da musulmi su zama kungiya kungiya jama'a jama'a kowa da wanda take kowace jama'a da abin da take alfahari da shi da wani wanda ta sanya a gaba ta ce shi ne zai mata jagora ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya ce to wannan ba ɗabi'a ce ta musulmi ba ba ɗabi'a ce ta muminai ba ba kuma tafarki ne na Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallama ba Allah yana cewa ba dukkan waɗanda suka yi wa addinin ayata suka tsutsura addini suka yi masa gunduwa gunduwa suka rike wani sashi suka saki wani sashi suka bayar da wasu a matsayin waɗanda za a auna imanin mutum a dalilin a ce idan kana tare da shehuwa ne ko wani shugaba kaza to imanin ka ya cika a lokacin da kuma ka saba masa imanin ka ya samu tawaya ya ce to wannan waɗanda duk za su yi wa addinin musulunci irin wannan ayagar lasta minhum fi shay ba ruwanka da su za mu ga sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama gaba ɗayan su ba su gina kansu a matsayin mizani ma'auni ba akan cewa wanda yake tare da abubakar to baya tare da umar ko wanda yake tare da umar baya tare da abubakar ko wanda yake tare da usman baya tare da ali ko wanda yake tare da ali baya tare da usman za mu ga dukkaninsu abu ɗaya suke ɗaukar kansu taba ɗaya daga cikinsu taba gaba ɗayansu ba sa ɗaukar cewa wannan ina da dangantaka da shi wancan ba ni da dangantaka da shi saboda haka ba ruwana da shi dukkaninsu suna bai da wala'in su ne ga Allah da manzonsa shi kadai to haka nan tabi'ai da suka zo to mu taba ganin ba mu taba karantawa cewa tabi'ai an samu wasu sun akasa wata kungiya da suka kira ta albakariya ba su ce su wannan mabiya ta sayyidina abubakar ne kawai wasu kuma su ce ga al'umariya mabiya ta sayyidina umar ne kadai wasu kuma su ce ga al-usmaniya ko kuma ga al-alawiyya sahabbai da tabi'ai ba su yi wannan ba haka nan al-a'immatul huda din nan a'immatul huda limamai na shari'a waɗanda suka zo bayan tabi'ai bayan asba'i tabi'in irin su malik irin su imamu ahmad irin su shafi'i irin su abu hanifa babu wani ɗaya daga cikinsu da ya askata wata tafiya ya jingina ta zuwa ga wani malaminsa ko ya jingina ta zuwa ga kansa ko da malikiya da kuka ji ana faɗa ko shafi'iya ko hanbaliya ko hanafiya ba wai waɗannan limamai ne suka assasa a tafiyar ba suka sa masa wannan suna a daga bayan su ne bayan tafiya ba ta yi tafiya aka samu wannan sunan akan ce ashabu malik almajiran malik ko almajiran shafi'i wannan kuma a ko'ina ana samun mutum da almajiransa kuma sun fi fahimtar karatunsa sama da na kowa tun da su suke tare da shi to ba a ce su banda shi ba su yadda da kowa ba a zamanin maliku ba a samu wannan ba za mu ga cewa waɗannan dukkaninsu waɗannan a'imma din suna da alaƙa da juna za mu ga imamu shafi'i da ya fito neman ilimi sai da ya fara gangarowa ta madina ya tsaya ya yi karatu ya kwankwada a gurin imamu malik kaga malamin sa kaga ai ba zai yi masa tawaye ba ya yi tawari sannan ya sannan ya dangaro bagdaza a inda ya sadu da ɗaya daga cikin almajiran abu hanifa da cewa bai yi karatu a gurinsa ba amma ya zauna tare da shi shine muhammad ibn al-hasan al-shaybani sannan za mu ga imamu ahmad yana zuwa gurin eh, imamu shafi'i yana zuwa gurin imamu ahmad duk da cewa imamu ahmad kafa yake da shi a shekaru imamu shafi'i shine babba shine yaya amma duk da haka yakan je da imamu ahmad ya ce da shi ya ahmad ya aba abdullah kun fi musanin hadisi in hadisi ya fito daga kufa ko daga basra ko daga hijaz ko daga masar ko daga ina ne to ku gaya mana wannan hadisin idan har ya inganta dan mai aiki imamu shafi'i shi yake roƙon imamu ahmad ya yi masa wannan alfarmar. kaga ashe su ba su ɗauki kansu a matsayin wasu abubuwa daban-daban ba waɗanda ba su da alaka da juna a'a imamu malik malamin imamu shafi'i ne imamu shafi'i ya karu da imamu ahmad imamu ahmad ya karu da imamu shafi'i abu hanifa babba ne ba su riske shi ba ya girme su shi ya rasu sun hijira tara ɗari da hamsin sannan kuma yana kufa su imamu malik kuma yana ainihin madina saboda ka basu taba zuwa ba amma imam abu yusuf abu yusuf wanda babban babban almajirin abu hanifa ne sai da ya tattaki har ya je ya samu imamu malik a madina ya zauna da shi ya tattauna da shi akan matsaloli matsaloli na ilimi ya kuma dawo daga rakiyar wasu ra'ayyuka na malamin sa abu hanifa ya karɓi na imamu malik musamman akan wasu ayyuka da suka shafi a amadu arnin madina irin su batun hudu irin su batun kiran sallah da sauran kaga duk da kasancewarsa babba daga cikin almajiran abu hanifa waɗanda su suka rike sa ta karanta wa bayan wafatin sa wannan bai hana shi ya je ya kwamfaɗi ilimi a gurin imam malik ba kuma har ya zama ya canza wasu ra'ayoyinsa wanda da yake a kai wanda ya karanta a gurin abu hanifa ya fahimci kuma kuskure ne bayan ya tattauna da imam malik ya canza ra'ayinsa zuwa ra'ayin imam malik saboda ka su waɗannan ba su taɓa ɗaukar kansu wasu ƙungiyoyi ba ne masu zaman kansu wanda kowace ɗaya ba ta da alaƙa da 'yan uwanta. a suna ɗaukar su ɗaliban ilimi ne malamai ne waɗanda Allah madaukakin sarki ya dora karantar da al'umma a wuyan saboda haka a duk inda suke za su ji gaskiya ko za su isar da ita wannan shine abin da suka rayu a kansa tafiya sai tafiya har ta kai saboda yadda waɗannan mazhabobi ko karantarwa ta waɗannan malamai rufi ta shahara ya samu ainihin almajirai da dama waɗanda suka yawo a duniya suka fantsama a cikin duniya suka yada iliminsu ya kasance suna da usul ka'idoji da dokoki waɗanda suka gina karantar wasu akai wanda ya rubuta waɗannan ka'idoji yake bincike a bisa doransu a cikin haskensu akan jingina shi zuwa ga waɗannan a'imma din ce maka maliki ko hanafi ko shafi'i ko hanbali jinginawa ce ta fuskar ilimi ba ta fuskar aqida ba dukkanin su aqida su guda ɗaya ce aqidar imam malik ita ce aqidar shafi ita ce aqidar ahmad ibn hanbal ita ce aqidar abu hanifa ba su sassa ba ba cikin wannan sashin abinda abinda aka samu sabani cikin wasu abubuwa ne da suka shafi furu'a abubuwan da ijtihadi yana da tacewa ne. ciki anan ne suka sassa ba to waɗanda suka yi karatu akan kowane usul usulin kowane ɗaya daga cikin su shi da ake jingina shi zuwa ga wannan malami to har farko farkon lokacin da aka fara jingina malamai ba zuwa ga wannan ba a ɗauki wannan jinginawar ba wani abu ne da zai katar naki da ƙiƙi juna a tsakankanin musulmi za a ga akwai ainihin taimakekeniya tsakanin almajiran wannan mazhaba da almajiran wancan ba. to ana tafiya jahilci yana karuwa duk sanda lokaci ya yi nisa da asirin nubuwa zamanin annabci to kuma jahilci karuwa yake kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin alamomin tashin alkiyama an yurfa al-ilm wayan yanshura wa yantashir al-jahl yana daga cikin alamomin tashin alkiyama jahilci yayi kakatutu a ko ina sannan kuma a dauke ba ka ana dosar lokacin tashin aljama kuma jahilci shi ma yana hauhawa yana karuwa saboda haka da abu tafiya sai tafiya shine aka samu wasu jahilai waɗanda suka ɗauka cewa waɗannan mazhabobi guda hudu kamar shari'a ce guda hudu kaga ɗauka shari'ar malik a iya samun haram a shari'a abu hanifa kuma da yanzu ya zama halal kai ba ke ya haramta a gare ka kai ba shafi'i kuma ko ba hanbali ya halatta a gare ka ba kuna zaune a guri guda kuna karatu a littattafai waɗanda suke sun kunshi kitabu wasu da amma kuma kai shari'ar ka da tashi daban wannan jahilci ya haifar da wannan amma ba su magabata na farko ba saboda haka za mu ga magabata na farko a dinke suke babu wanda ya assasa wani abu ya kirawo shi da sunan sai ta abubakar ko umar ko ainihin ali ko usman daga baya aka samu <clears throat> ainihin waɗanda suka fito da ɗari ba za a ce ɗari wane ne ɗari ɗariƙar ne ana jinkina ɗariƙokin zuwa ga waɗanda ake ganin su suka askata wanda ake ganin su suka assasa ɗariƙa ɗariƙar nan kuma ba wai abin da ya shafi bincike na ilimi ba bari a ce ana nufin hanyar bincike da kwakwalo hukunce ku a'a hanyar kusantar Allah hanyar kusantar Allah guda ɗaya ce ita ce wacce manzo sallallahu alaihi wasallama ya rayu akan shi da sahabbai duk wata hanya da za a ce maka za ka kusanta ka da zuwa ga Allah za ta kusanta ta zuwa ga Allah ba hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba hanyar da an ta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka rayu akan ta ba to wannan hanya ba ba za ta kai ka zuwa ga Allah ba za ta kai ka zuwa ga aljanna ba wannan hanya za ta kai ka ne zuwa ga shaitan za ta kai ka ne zuwa ga azabun wuta duk wata hanya كل الفرائض مسدودة للخلق إلا طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ده طريقة لا تريد wata hanya da za ka kora kama ka kai to za ka je ka ci karo da bulo ne ba za ta fita ba sai hanya ɗaya ita ce hanyar manzo sallallahu alaihi wa amma wanda kaje yana cewa ai at-turuqu ila Allah bi adad al-anfal akwai wani batacce da ya faɗi wannan yace wai hanyoyin da za su kai ka zuwa ga Allah adadin su adadin numfashi أبو حياتي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله matsalar waɗancan hanyoyi da zarar ka hau kansu to za su raba ka kuma da hanyar maza Allah ba sa a ce kana kan hanyar maza Allah kuma kana kan hanyar wani shi ba zai yiwu ba ko dai ka kan hanyar maza Allah ita kadai فلا تتبعوه فتفرق بكم عن سبيلي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي كذا في وسهنيين لا تربكم جهنم سورة ما أجوا أي الطرق إلى الله تعدد الأنفاس وأن تجاه فتوى تسويكي أسفا hanyoyi na na barna na fitina to shine ma da yake cewa fa kaifa yajuzu ma hadha li ummati muhammad yaya zai halatta tare da waɗannan nassoshi da ake karantawa ya halatta ga al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam an tafsirka surar rabu wa tafsirka su sassaba hatta yuwali ar-rajulu fa'ifatan wa yu'adi fa'ifatan ukhra har a samu mutum yana gaba da wata jama'a yana kuma yana san wata jama'a yana kin wata jama'a ba kuma zai hujja in ga mutum zai yi da hujja ne ka ki ba'ifa kaza saboda hanyar su ta saba wa hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda abu ne da hujja amma kawai saboda kai wancan ba shi ne shehin ka ba saboda haka kai baka tare da wani kuka kafin kafin budowar da'awa ta mala fakar mamu gumi Allah ya kasa a kan ai kun san yadda yadda dabi'u suke ciki kowa yana cewa sa ya fi na dan kowa ya tashi ce sa ya ce ya danna wuyan waliyai wancan wani kowai ce shi bai ba ya za a ce sa ya danna ya danna waliyai saboda haka sai ya zama kowa yana ta tashi suna rigima a junansu kowa yana faɗar falala da matsayi da martaba daraja ta waje da irin romo da garaba da za ka samu in ka bi waliyinsa a wani yana faɗa ya ce yanzu ba ma abinda abu kajin ya ce ba ma dan yana jin kunyar Allah ba da ya sauko da aljanna duk mabiyansa sun shiga da ba za a bata lokaci ba tun a duniya sai ya ajiye ta saboda haka mabiyansa sun ta shiga masu gadi za a sa sai da ana wata baba da ta ba to kaga wancan lokacin babu babu babu sunna sai ya zama suna tantance a tsakanin kullum ba in nafi tu'adil ukra kowace jama'a tana gaba da wata kuma bizanni wata karrosi wal hawa kawai kuma da zato ba wai aya ce ta ce wada ba daidai yake ba ba hadisin ya ce wada ba daidai suke yi ba a kawai da to ai shehu ya ce kaza ai shehu ya ce kaza shine ibnu taymiya ya ce wada rajul ba ifatan wa yuadi ba ifatan ukra bil zann wal hawa su ba wadannan da yake wa nasiha su mutanen ah, ah, musafir ibnu adi haka suke da yan sunan da yan uwansu yan bid'a sun ce duk wanda baya tare da su baya kan hanya shi kan ne babu hujja ce wa qad barra Allahu min mimman kana mimman kana haka da Allah ya ce annabinsa ba ruwansa da wanda yake kamar haka a waccan aya da Allah ya faɗa lasta minhu fi shai fa hada fi'lu ahli bida fa da aiki bid'a ya bid'a sune suke rarrabuwa amma ahli suna ba ta rabuwa in ka ga an samu rabuwa tsakanin ahli suna to akwai san zuciya tattare da wani bangare ko duka bangarori amma in aka kawar da san zuciya to babu abin da kuma zai raba yana za ka ga ahli bid'a yanzu ka ɗauko littattafan albilal wani nihal ɗauko albilal wani nihal na shahararstani ko kuma albilal wani nihal na ibn hazm ko ah, alfarko na sirar na abdulkahir abdulkahir al-baghdadi ko ka dauko maqalat jamiin na abul hasan al-ash'ari ka zo kana karanta tarihin kungiyoyin bid'a duk kungiya sai ga ta yi da da yawa kuma kowace kowane reshi yana kafirta dan uwansa ba wai magana ya ce dan uwansa fasiki ko dan uwansa ya karkace hanya a kafirci abu abu hashim al-jubbani da abu ali al-jubbani da ubani abu hashim ɗan abu ali babba uba amma duk kuma dukkanin su kuma kowannen su yana da kansa da dariƙar mu'tazila kowa ya ce shi ba mu'tazili mabiya wanda ibnu abba to abba uban yana kafirta dan dan ba kuma yana kafirta uba kuma duk sun ce su mu'tazila ne ba yadda za a kama, wanda ya ce shi ahlus sunna ne uban ahlus sunna ne dan ahlus sunna kuma suna kafirta su ka ga ka ɗaya ya tafi sunna ko duka biyu amma ba zai yiwu ba da kan sunna kuma su kawo su sai dai idan ɗaya ya saki hanya ya koma kafircin ko kuma a'a duka biyu ne suka saki hanya to za ka samu haka in ka ɗauki shi'a za ka ga su da dama khawarij za a san su da ta da sun yi rassan dama to su ne suke da wannan amma ahlus sunna da inda yake ko da kasa ta raba su ko da launin fata ya raba su ko da yare ya raba su to za ka samu abinda waɗancan suke faɗa shi waɗancan suke faɗa babu bambanci tsakanin waɗannan da waɗannan shi da ibn tabi'a yake cewa kal khawarij kamar khawarijawa misali yayi da su ba duk da bid'a haka dan kamar yadda yake maka fi'lu ahlil bid'a fi'l bid'ah haka sai na gogon ta misali da bid'a da tafi kowace da cewa ce bid'a a wani ita ce manzo Allah sallallahu alaihi ma ya fara ba da labarin bayyanar ta duk ga abin da bayyana ta tafi kowace da cewa bid'a sun kawari kuci ka kawari kama kawari jawa alladina fara ku jama'atul muslimin wadanda suka suka rabu da jama'ar musulmi wasta hallu dima'a man khalafahum suka halatta jinin wadanda suka saba lokacin da suka fito da kansu a lokacin yaƙe-yaƙen sai da ali da muawiya Allah ya kara musu yarda lokacin da kawari suka fito da kansu sai suka kafirta duka bangarorin biyu suka kafirta da ali da ta suka kafirta da muawiya da ta sai duk sun kafirta saboda irin hukmu illa lillah babu wani hukunci sai na Allah saura ka suka ba kaura cewa musulmi suka koma can wajen gari suna ta ta'adda suna ta ta'adda suna ta aika aika suna ta tare mutane suna musu kwace suna ainihin kashe da kashewa to waɗannan ibn tafiya yake cewa suna daga suna iya zama misali ga yan bid'a waɗanda suka fi son zuciya da zato ba tare da hujja ba wajen kawo rarrabuwa cikin al'ummar musulmi tun a wancan lokacin tun a wancan lokacin ce amma ahlus sunna wal jama'a amma ahlus sunna waɗanda suke kuma su ne aljama'a domin su suke bin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama fahum to su ahlus sunna mu'tasimuna bi hablillah masu kankamewa igiyar Allah suna rike igiyar Allah don ita ce za ta ita ce za ta daure wanda duk kaga ya fita daga cikin su to ya ci wannan igiyar amma in yana rike da wannan igiyar to yana tare da ahlus sunna wa aqallu ma fi zalika mafi karancin abin da yake faruwa na kawo rarrabuwa an yufaddila ar-rajulu man yuwafiquhu ala hawahu mutum ya ta wanda yake tare da shi akan san zuciyarsa wa in kana ghayruhu asqalillahi min ko da kuwa waninsa ya fi tsoron Allah sama da shi kawai saboda sun yi tarayya akan wata san zuciya sai ya bibita wannan da suka yi tarayya da akan wancan da ya bi wannan tsoron Allah tare da cewa bi zani shine tsoron Allah inda aka rama ko inda Allah wa inna bar wajibu ma da yace abin da yake wajibi an yuqaddima man qaddamahu Allah wa rasuluhu ka gabatar da wanda Allah da manzonsa suka gabata cewa da shi ne akan gaba domin shi ne ke tare da alamar salaha da takawa da tsoron Allah sawa'un yana cikin jama'ar ka ko baya cikin jama'ar ka wa yu'akhkhira man akharahu Allah wa rasuluhu ya jinkirtar da wanda Allah da manzon suka jinkirta da bai da shi baya tunda Allah da manzon sun mai da shi baya wa yuhibba ma ahabbahu Allah wa rasuluhu ya so abinda Allah da manzon suke so wa yubghida ma abghadahu Allah wa rasuluhu ya ki abinda Allah da manzon suke ki وينهى عما نهى الله عنه ورسوله يفتو يا هنا أيكة أبد ألا دمزوك سكهان أيكة وأن يرضى بما رضي الله به ورسوله يا يرجع da abin da Allah da manzansa suka yarda da shi waɗannan abubuwa su za su sa mutum ya zama akan anya wanda duk ya saba masa a kan wannan to shi da ya tafi layi ya gabatar da wanda Allah ya gabatar ya jinkirtar da wanda Allah ya ma'ana ya sobo biyu ya fifita shi saboda sa da tsoron Allah da takawarsa da salahansa ya ƙi mutum ya mai da shi saniyar ware ko ba baya saboda yadda shi ma ya mai da abinda Allah da mazan suka zo da shi ko ba baya sannan kuma ya so abinda Allah ya shi, duk abinda Allah da mazan suke so ya so shi duk da za a fasu magana to ya tsaya ya kalli maganar da hujja ba ya kalli mai maganar ba ce ai wane ba zan ji maganar ba saboda ba ma tare da shi da kullum kana sauraron maganar ta kokari take ka hararo kuskuren ta ba wai ka gane daidai zin ba sannan ya ce kaki abinda Allah da manzon su suke yi ka yi umarni da abinda Allah da manzon su suka yi umarni ka hana abinda Allah da manzon su suka hana in kana da waɗannan abubuwa waɗannan sifofi to ba ruwanka da wanda ya saba maka yace wa an yakuna almuslimuna yadan wahidatan musulmi su zama hannu ɗaya. su zama hannu ɗaya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa almuslimuna yadan wahida musulmi hannu daya ne musulmi dan uwan musulmi ne musulmi masoyin musulmi ne musulmi mai taimakon dan uwansa musulmi wa yas'a bi dhimmatihim adna mafi kankantar su yana iya cin arabatin sai ci musu albasa haka ka'idar musulmi idan ɗaya daga cikin ku ya je gurin abokan gaba ya yi wani alkawari da su ba ku sani ba aka zo aka ce ai wane ya je ya da alkawari da su to a ka'idar musulunci kanku. ba su kunya ka kuwa maka ta a sai ku ce to wani tun da ya dauki alkawari a mun zartar muku shi ne wa yas'a bin zimmatihi addahu wanda kowa kankanci a cikinsu kankanta a su, ya iya wato aiki ya iya gudanar da wani abin da ya shafi yarjejeniyar su shi yasa lokacin da ummu hali ta ba wani kafiri a lokacin fatu makka mafaka ta ce ta ba shi ta ba shi mafaka ta yadda ba za a taba shi ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo aka gaya mata sai yake cewa ajarna man ajarti ya umma wannan da kika ba shi mafaka kuma mun ba shi shine wa yas'adu bil masjid adnahu amma a duba yanzu yadda musulmi suka zama kowace ƙasa ta musulmi ta zama cin gashin kanta take ba ruwanta da yar ruwanta an gina duniyar gaba ɗaya akan maslaha babu abokin gaba na jinjin babu masoyi na jinjin haka za ka ji arne in ya faɗi wannan ba mamaki shi daman naira rayuwa ne don duniyar amma da yake rayuwa don lahira a ce wai babu abokin gaba babu masoyi ba zai yi ba dole kana da masoyi kana da ba kana da baki amma a ce wannan da ake ganin baki in ta juya ta juyo zai zama masoyi kuma ake ga masoyi in ta juya ta juyo ya koma baki an gina da maslaha kawai zallan maslaha zallan ka duba yanzu larabawa aljami'atul arabiyya din da kake ji kungiyar haɗin kan larabawa da aka kafa tun da aka kafa ta har zuwa yau ba abin da ta ana kafa ta ba da jimawa ba ofishinta a lokacin an gina shi a masar saboda kasancewa masar ita ce mafi girma a cikin kasashen laraba ta fuskar ilimi da wayewa da tarihi mai tsawo aka gina ofishin a nan ba a jima da ginawa ba masar ta zo suka kulla yarjejeniya da isra'ila aka kulle ya da isra'ila akan cewa babu fada babu gaba babu rigima za mu yi wato musanyan jakadai za mu turo jaka da kuma mu tura namu mu yi musanyan kasuwanci biyar ciceniya wanda su kuma su ne wai shugabannin kungiyar kasashen laraba a nan ofishin ne shi ke nan sauran kasashen larabawa da suka ga haka suka ce to wannan bijimin satin ya tsinke ya fita daga gari saboda ba a ɗauki wannan ofishi a mai da shi tunis ƙasar tunisiya aka ɗauki aka mai da shi can sauran shanun suna cikin garken su ma yau sai wannan ya balle sai ya fice wannan ya balle sai ya fice kafin ka ce ne sai zama garken ba kowa ta zama garken kan kowa kowa ya balle ya bazama duk sun bi wancan babban bijimin sa'adin da ya tafi duk sauran suka fi shi a baya yanzu ku duba abin da yake faruwa a gaza a falastin ku duba irin abubuwan da ke cikin su a da can idan wani abu irin wannan ya faru nan da nan a ce a zo a yi taro na gaggawa na aljami'atul arabiya a zo a yi taro na ko na ministocin harkokin waje na kasashen duka ko ma wani lokaci na shugabannin kasashen a zo a zauna a harki da takardu a wawwatsa takardu a yi rubuce-rubuce a shashayi a tashi sannan a fito kuma watsa labarai a ce an yi allah wajen da abin da isra'ila magana ta wuce nan ba ta tsaya nan ba wani abin da zai biyo baya kuma na aikaci in an zo wani yunkuri shi da ake al-jam'iyyar umumiyya ta ta majalisar ɗinkin duniya a je a kai motion a yi ƙura a ce sun ci ita kuma wannan jam'iyya ba ta da buka ba ta da nama a hannunta to ƙarshe kuma yanzu abin ya ƙara muni da aka zo da ana yin tarurruka sannan a zo a yi yaren alaƙi ne ala wadai sai kuma yanzu aka sai kuma daga baya aka dawo an daina tarurruka amma dai kan za ka ji ana magana da Allah wadai Allah Allah ne da abin da Isra'ila take to yanzu abun ma gaba ɗaya an daina wannan ma gaba ɗaya kowa ya ja baki an ka duba abin da ake yi kan kwanakin nan mutane da ake kashewa kamar kiyashi a galabin su akasarin su kuma mata ne da yara kanana a gidan da jinsu wala har in kana da tausayi sosai ba za ka iya kallon labarai ba da an fara labarai za a gaya maka a fara gaya maka cewa an kashe yau kaza an kashe kaza an kashe kaza sauran kasashen ba ɗaya kowa ya yi ko in ka ji wani sauki to sauki ne can kasa kasa baya da ya fito sosai a ji kasa kasa da tsoro da kunya da to ka duba yadda yadda kasashen suka zama har ya zama na za a shigo cikin kasashen a yi abin da ake aka ga dama babu wanda zai iya kaza ba miliyan sai magana ya ba ce bai amince ba kalmar bai amince din ba ta zama aiki tashin hankali ba za ka faɗi ba to idan waɗancan ƙasashe waɗanda ake ga su ne tushen musulunci kuma sannan suna jin suna da alaka ta ta yare da waɗanda ake yi wa wannan kisan kiyashi ba su iya yin wani abu wato idan kuma kasashe irin namu in ka ba kai magana ce to menene ga ƴan uwansu ma suka yi sai ku ya za ku wani abu lokacin da wani shugaban kasa nan ya dawo da hulɗar Najeriya da Isra'ila ana hira da shi ne yasa ya haka yace to ai kasashen da muka yanke hulɗa saboda su su ma duk sun mayar mun kare sai mu bi fi taka ba waɗanda muke gaban dan su su ma sun mayar da hulɗa to dan wa muke kaga duk lalacewa inda ta kai shine na ibnu taymiya yake cewa fa kaifa idza balagha al-amru bi ba'd an-nas ila an yubaddila ghayrahu wa yukaffira ina kuma a ce al'amari ya kai ga wasu mutane har su fatar da wani su kuma su kafirta shi ba bisa dalili ba wa kan yakunu sawabu ma'ahu dawo ya zama kuma shi ke kan gaskiya wa huwa al-muwafiq lil kitabi was sunnah shi yake tare da littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ولو كان أخوه المسلم قد أخطأ في شيء من أمور الدين ko da dan uwanka musulmi ya yi kuskure a cikin wani abu na al'amarin addini falaita kullu man akhta ya kuma kafiran wala fasikan ai ba duk wani wanda ya kuskure ba a addini yake zama kafiri ko yake zama fasiki ta yi yayi abin da ijtihadi karancin ilimi ta yiwu saboda wata shubha mai karfi da ta shige shi shi yasa ya rike abu ko da ko abin kafirci ko da ko abin fasikanci ba za ka fasikantar da shi ko ka kafirtar da shi a dalilin abin za mu ga a'imma jumhurin a'imma sun tafi akan cewa nabizul nabizul ilm nabizul ilm wannan lamurje da ake na inabi suke cewa giya ce a ina inabi su tsuma ya suma wannan zubi din suke cewa giya ce ba bambanci amma mutanen kufa su suna gaba giya ba ce har ma suna sha har ma daga cikin su da wasu manyan manyan malamai wannan ba ta sa waɗancan malamai suka kira waɗannan fasikai ba ko suka kira wasu wanda suka bar a ciki dan in yanzu ne aka dan samu sabani a irin wannan sai ya halatta haram sai a samu ba su yi wannan ba saboda suna ganin ijtihadi suka yi duk da sun kuskure ijtihadi suka yi duk da sun kuskure ina ya kasu yi bayanin wannan ijtihadi kuskure ba daidai ba ne ta yi su faɗi hukunci amma ba lalle ne hukunci ya hauka mutum ba ta yi abu kaza ka ci kafirci ne abu kaza haramun ne ba lalle ne wanda ya aikata wannan kafirci ya zama kafiri ba ba lallai ne wanda ya aikata wannan haramun din ya zama fasiki ba saboda ta yi ijtihadi yake kansa wanda ya kuskure ta yi bai samu ba ta yi wata shubha ce mai karfi tattare da shi wanda kai babu ita tattare da kai ta yi ya kasance garin da yake gari ne da bai shahara da ilimi ba sai kuma ka tashi a garin da ya shahara da ilimi abubuwa da dama suna iya zuwa su zai matsala din shi ya kasa ganewa a dalilin wannan ba za ka samu tashi bayanin cewa kafirci ne ya sha bambam da ka cewa na kafiri wanda ita ce mu aqidar mu abinda wasu musu gane ba a yayin da muke karanta ita bid'a kanta zallar ita bid'a sai mu ce bid'a iri kaza kafirci ce bid'a iri kaza kaza ce wani sai ce kuna kafirta musulmi wanda mun kuma muna musu bayani cewa babu talasumi babu alaka ta tilas tsakanin ka ce abu kaza kafirci da kuma wane mai yin abin kaza ya kafirta abin zai iya zama kafirci ne amma shi ya yi shi da shubha da rashin ilimi saboda wasu dalilai da aka dabe bai shi da su bai gane ba to za mu kafirta shi ba saboda wannan malamai suna sharɗanta sharaɗin kafirta mutum إنما إقامة الحجة إبانة الحجة وإزالة الشبهة أتأير مكة الحجة إن أنت تأير الحجة إقامة الحجة أو إبانة الحجة أبين مكة حجة تكتو كرلا ba wai dan ka ja hadisi ga mutum ko ka karanta aya yakan fahimci mahallu shahid bigiran hujja a cikin ayar ko hadisi har ya bar abin da yake ba dai ba da ba ka iya karanta aya amma shi bai fahimci cewa ayar nan tana da alaka da abin da yake kai ba kai abin ka ka gama gane cewa tana da alaka amma shi tukunne yana bukatar karin bayani shi yasa ake cewa ibanatul hujja ba wai kawai ikamatul hujja ka bayar masa da hujja ta hanyar yi masa bayani ya gane wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da in hadahu hatta yubayyana lahum ma yattaqun hatta yubayyana lahum ma yattaqun ce ba Allah baya fatar da mutane ba ya shirye su a ce da su fatattu har sai ya musu bayani ya bayyana musu abin da ya kamata su guje masa da Allah ce wa man yushaqqi rasula sai ce min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'min sanna aka faɗi hukuncin wanda ma tawalla wa yusbihu jahannam wa sa'at masir min ba'di ma tabayyana lahu al-huda zai iya mushaqqatin lahi wa rasulihi lakin lam tatabayyana lahu al-huda ya saba wa Allah da manzansa amma bai gane ba bai san ya saba ba to a irin wannan ba za ka ce da shi shi ya kafirta ba duk da bayanin aikin nasa kuma yana nan ce ai aiki iri kaza kafirci ne shirka ne shirka ce babba kafirci ne mukhrijun ne min al-milla amma nan ba shi yake nuna kuma shi wanda zai yi ba a koda yaushe ya fita daga musulunci ne annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ya tabbata sunan abi dawud hadisin abu wa'id bin laisi lokacin da ya fita da sahabbansa daga cikin su akwai al-arab dan kauye waɗanda suka shiga musulunci ba su da shiga musulunci ba ga zo kunai suna zuwa suka samu mushrikai arna suna tabarruki da wata bishiya suna rafe makamansu a jikin bishiyar da zumbar cewa wannan bishiyar za ta sawa makaman albarka su na kara a gurin yaki sun ɗauki wannan bishiyoyi a matsayin a dodanni alloli da suna neman nasara a wurinsu waɗannan al'arab kauyawan sahabban da basu za mu fahimtar musulunci ba da suka ga ana suna irin wannan sai suka ce ya rasulullah allana za ta alwa kama lahum zata alwa ya rasulullah ko ma ka samu mana bishiyar da zamu rati makamanmu kamar da suke da tasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce subhanallah laqad qultum inna sunan laqad qultum kama qala ashabu musa li musa اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون قلت له النبي ce abun mamaki hanyoyin dai su ne gashi kuna faɗa min irin abin da mutanen Musa alaihi salam banu Isra'ila suka gaya wa annabi Musa suka ce mu ba annabi Musa ka samu mana Allah da zamu bauta kamar da suke da Allah me maza Allah ke nufi da wannan yana so ya ce mu maganar ku da kuke ta a saman muku wannan za ta alwasir wanda da su yadda za ku rafe makaman ku dai ke kuke a saman muku Allah mutanen annabi Musa sun gaya masa haka ce inna kun qawmun tajhalun ku dai mutane da har yanzu jahilai ne ba ku gane annabi ya kafarta wanda duk zai ce a samu masa wani Allah ya bauta wa ita maganar kafirci ce amma a nan sun yi ta da jahilci ba sani ba sun da ta zai yiwu a yi tabarruki da wata bishiya a musulunci kamar da yanzu muke ganin kauyawa jahilai an girme da su a irin a zai tabarruki da itaciya a yi tabarruki da kamari a yi tabarruki da wani an sanar wanda aiki shirka ke shirku ne akbar za ka ci gaba da bayanin cewa shirka ce amma ƙauyawa mata da yara da tsofaffi waɗanda aka tashe su akan wannan ina ba su san kuskuren da suke magani suke Allah suke yi wa za ka kafarta su ba ba za ka ce su ma duk da ba kuna karanta da Imam Bukhari na mutumin da yayi ta'ata a rayuwarsa manzo Allah yana ba labari ce inda dukkan man kana kan daga cikin mutanen da suka gabace an samu mutumin da ya yi ta'ata a ta iri da ya zo mutuwa ya kankanta cewa in ya shiga wato in ya je lahira ubangiji sai ya azabta shi sai ta yayan yake mutu sai ta ce idan ka mutu ku kona ta ku ɗebi tokar ku sheka ta tabi iska la in qadara Allahu alayya la yu'adhiban 'adaban ma 'adzabahu ahadan min al ce ko yi min wannan gata saboda idan Allah madaukakin sarki har ya samu ikon kama ni in har Allah ya samu kudura sai kama ni to zai min azaba da bai taɓa yi ne ne menene muke iya fahimta ana muna fahimtar cewa mutumin nan yunkiru kudurar Allah yana da kudura ubangiji tana da haƙƙi idan an shigar da shi kabari ba tare da an yi ko da gawarsa ba to a nan ne Allah zai iya kama shi amma an kona gawar da aka shi da tokar ta iska cikin teku to Allah ba zai iya haɗin shi ba ya da ya tsira annabi sallallahu alaihi wasallam ke zaya mana cewa lokacin da Allah ya tashe shi ya ce da ƙasa ta hada teku a ta hada hada tokar zuwa nan Allah ya tashe shi yace mai ta kai haka ma amanata ala hada me yasa kai wannan

aka gafarta ba wani abu mutum zai yi su fitar baki wani kuskure duk wanda ba a kama mutumin da ya mazala ke gaya mana cewa ya bace ta lallahu ashaddu farahan bi tawbati abdi min rajulin fil falat ذهب عنه ناقته وعليها طعامه وشرابه Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya fi kowa farin ciki da tuban bawa sama da mutumin da yana cikin kungurumin daji dabbar ta take masa dabbar nan kuma ita ke dauke da abincinsa da abin shansa da ke kwanta ta ƙarshen bishiya har ya fitar da rai kawai mutuwa ke jira ta ɗauke shi ya rufe ido yana bude ido sai ga wannan rakumar ta shi tsaye a kansa da komai na shi lafiya ba abin da ya kalwai saboda farin ciki da yake me yace اللهم انت انت عبدي وانا ربك اخفى من شده الخوف يا ubangiji kai ne bawa na ni ne ubangiji yana so ce kai ne ubangiji na ni ne bawa amma saboda tsananin farin ciki sai wani lokaci farin ciki zai sa wannan kaga ba zai sa ka bar shi ba sai ya zai ce Allah ne bawa ta da saboda malamai ahlus sunna suna cewa akwai du'a a al ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه ba wanda ya fada cikin kafirci ba kuma kafirci ya fada a samari waɗanda suke gani irin halin da al'umma ta shiga na na rashin aiki da alƙur'ani da sunna da waye wannan ta sa har suka bazama ko suka dau makaji suna so sai sun yi fito na fito ko da jama'a ko da hukuma ko da malamu saboda jahilci suna kafirta duk wani wanda ba a tare da su matasa da akwai su a yobe a maiduguri can suka fi yawa na san nan ba wata kila ba a rasa yan ba ba lalle ne mu niyyar wanda yake bisa wannan tafarkin ba amma abin da ba ma ɗaya raba ɗaya biyu a ciki cewa akwai jahilci akwai jahilci wato da sun karanta tarihin musulunci da ba za su fada cikin irin wannan tafiyar kowa da duk wani musulmi da ka gani a doron kasa a yanzu abin da yake faruwa a duniya yana da masa ba wani wanda yake jin daɗi to amma yaya hanyar gyara take hanyar gyara shi ne ƙunar bakin wasu ita ce hanyar gyara ita ba bace an samu waɗanda suka ƙudar bakin wasu har yanzu ba abin da suka gyara dan irin wannan tunanin bayan sai fara ba an daɗe ana yin sa a masar yan jama'a islamiyya yan jihad duk sun yi amma karshe yanzu ga su suna ta fito da takardu wasu an daure su sama da irin su abu da zuba abu da zuba an daure sama da shekara tun lokacin da aka kashe tun lokacin da aka kashe a ruwan sada suke kulle yanzu suna nan sai fito da takardu suke suna cewa sun canza tunaninsu ai da ba su gane ba abin da ya kira a duniyar laraba gaba da al-muraja'at wata sake bita suna bitar abubuwan da suka yi a baya suna gyara wanda wani lokaci idan gaba ta zo zan ba ku tarihi yadda abin ya samu asali kamar yadda muka yi da alƙur'ani yana amma sai mun zo kan gaba to irin wannan galibi karancin ilimi da karancin tunani shi ke sawa haka ranar ga kishin abin a zuciya to amma kishin babu abin da zai masa aiki to sai a baza ba a shiga wani hali wanda ba shi ya kamata a shiga a shiga abin da babu nasara a ciki mu duba mu ga najashi sarkin habasha najashi ya musulunta ko bai mutanen kasarsa da fadawansa da 'yan gidansa da danginsa sun san da sa ba wanda ya sani don da sun sani kashe shi ba wanda ya sani fita ba daga inda yake ya zo ba jida ko ya inda musulmi suke suka koya masa addini haka bai ma bai ba san wani abu ya ake sallah ba ya ake tafsir shi yasa ibnu taymiya yake cewa ka duba saboda ya musulunta a gurin da ba zai iya yin wani abu na addini ba har ya mutu bai yi wa sallah sallah ba amma kuma manzo Allah ya masa sallah saboda a lokacin a ka kenan abin da zai iya yi kenan fattakullaha ba ta ba'atun da Allah ya ku ji tsoron Allah dai dai ya ku shi abin da wuce wata ba ya ji a ransa cewa maza Allah gaskiya yi annabi ne daga Allah abin da kake yi kenan amma sauran ayyuka na musulunci azumi sallah zakka hajji yi ba zai yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda da musuluncinsa aka yi masa sallah kuma bayan ya mutu wanda Allah ya jagora kuma salatul ghaib dan ba a yi masa ba sai sa malamai suke cewa ana salatul ghaib idan mutum ya mutu a inda ba a tsammanin za a yi masa sallah kamar da jashi dan ba su ma san musulmin ba to saboda haka ashe kenan mutum zai iya rayuwa a gurin da za a hana shi duk wani motsi ma kuma yana da musulmi saboda a lokacin istiba a sake haka ka shi mana jasi shugaba ne bai kuma tautara da kan ragaban shugabancin ba ya ce a to wannan tun da na musulunta kawai ba za su gudanar bakin waki ba yi wannan ba akwai san da daular musulmi daula dauloli ba ba daula ba masa da al-mashriq al-arabi irin su baghdad da al-maghrib al-arabi abin da ya shafi har kasashen har kasashen andalus suka rayu shekaru masu yawa a ƙarƙashin daular ubaidiyya daular ubaidiyya bakar daula ce ta shi'a badaniya waɗanda suke da'awar su a gabanin sarakunan su alloli suna wannan da'awar al-mu'izz da dinin lafi fatimi wanda ake cewa shine ya bude ya kafa abin nan a zahar ya raya alkahira ya waye waye in ya fito taken da ake masa ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواهب القهار يا أبنت كسو ما أبنت ألا يسوبا يا أبنت كي كسو ما أبنت ألا يسوبا إذا يوم كنت كي كتين بايات تن وانا كما نربون بوا هذا الكلمة كراني الحاكم لأمر الله أن توكل أن أوكي أبطين أن أوكي haka suka yi mulkin su na kama kariya duk malaman musulmi a lokacin sun yi ittifaki akan cewa wannan daular ta kafirci ce amma a ƙarƙashin su akwai alƙalai na musulmi a ƙarƙashin su akwai sojoji na musulmi a ƙarƙashin su akwai ma'aikata sa'idu da abu ghani almajirin dara kutni ne har alƙalanci ma ana tsammani ya a ƙarƙashin daular gurbiya kawai a lokacin gaba ɗaya sun rufe duniya baka isa ka motsa ba akwai malaman da suka yi wa fitar fitar abin nan fiɗar rago saboda kawai sha da ganin wata saboda su a gurin su a iya tabbatar da ganin watan ramadan ta hanyar kalanda a ɗauka ta hanyar kalanda a ta hanyar kalanda ba ruwan musulmi da kallon duba wata da ya nuna bayyace ba fitar shafin fitar rago kuma wanda aka sa yi masa ribar bai hudu a kawo shi gaban fada aka kira bai hudu a cikin gidi haka ya da sa wuka da ran sai na fitar har ya su abu ishaq al-habban wanda aka hana su gaba daya su motsa babu magana wanda da yake da sunan umar a lokacin sai dai canza babu sunan abubakar a kasar gaba daya abubakar umar ba wanda duk yake da umar sai dai mai da shi umar umar kai ya ce umar ya ɗora wani danda akan ainihin a tambayar shi shi umar babu tarafi ga sahabbai a kira wani sahabi ka ce radiyallahu ka kaga bayawa daular ubaidiyya kamar da yi yake faɗa a cikin littafin tarihin ba. yake cewa sun kashe malamai sun fi dubu hudu malamai fa jima jima malamai ba wai yan gudi gudi irin ba a malamai sun kashe sun fi dubu hudu amma duk da haka malamai suka fi abu a hankali ba su ce ku zo bai ku zo ku ba sai da aka samu daular daular talajika daula ce mai zaman kanta daular mutanen daji a daular saljukiya sai da su suka fito suka yaki wannan daular suka karya saboda shi jihadi kamar yadda malamai suke cewa aiki ne na daula ba aiki ne na afirka ba aiki ne na ɗaiɗaiku ba kai ka ware da wasu ka ce kai ka zo ku zo mai jihadi wacce ba su ware sai zo ne a tsarin musulunci ba a ibn taymiya yana cewa idan ma daular ita kanta kai rauni tana iya sulhu da ƙasar da take kafara in tana da ƙarfi ko da ko za su ba su wani har lokacin da za su samu ƙarfin da za su yi wani to bari in ɗaiɗai su sun haka abin akwai rashin rashin ilimi shi yasa duk waɗanda suke yi tsabaɗin a cikin wannan tunani ƙarshe ƙasa suke yowa mai littafin al'umda zai yi da hujja shine imam abdulaziz imam fadl ko imam abdulaziz fadl ba inda bai je ba kana karanta littafin kai ta ce duniya ce za ta tashi gaba ɗaya kana karantawa kan kai na juya ba wanda ya dade kowa ta je kawo tashi littafin al'umda sai idan al'umda da littafin al-jihad wa jihad na wani abu umar in kana karanta shi sai ka kamar wato jini ne yake ambaliya kawai maganar kisa ne da kashe kashe kuma karshe duk gasu nan sun dawo sun ce duk sun yi kuskure sun tarbuta su kuma suna ta bazawa a duniya saboda yawancinsu ba malamai ba da ba irin wannan tafiyar ba su samu malamai a ciki ba yawancinsu daga likita sai injiniya sai waye saboda haka ilimi shi kadai ne zai sa mutum ya sai ya gane dokoki da malamai suke shimfiɗawa akan komai musulunci ba addini bane na na kundin ba na kawai aje a yi mutuwar kasko addini ba haka yake so ba addini so ake an fita jihadi ku yi na ha ba wai a ku tafi jihadi a kashe ku ba da yana daga cikin abin da wasu suke da to shine ai hal tarabbasuna bila illa ihdal husnayn ai in ma ba mu na tara ba za mu yi shahada na'am shahada wani mablab ne abin da ake so ai amma ba wai abin da musulunci yake so ba shine in an fita jihadi duk abu haka musulunci dan haka aka shar'anta jihad an shar'anta jihad dan ku je ku yi kunar bakin wato ku mutu ba da haka aka shar'anta jihad za mu ga kamar yadda ka ah, ka'ab bin malik yake faɗa a hadisin sa hadisin hadisin as-salafatu alladhina khulifu mutanen da guda uku da basu fita yakin da buka ba daga ba suka tuba Allah ta gudu wasu ɗaya daga cikin su ka'ab bin malik yake cewa badar badar finnati aska ranar badar ita ce aka fi tunawa a cikin mutane ita ce aka fi ambato sama da kowane lokaci da manzo Allah da sabon su suka badar aka fada ita ce Allah ya kira ta وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الله بدر يوم الفرقان saboda a ranar ne musulmi suka yi farin ciki saboda nasara da Allah ya ba su duk da ɗan rashin yawa amma a har ma ta kai ana ana yi wa mutum take da cewa al-badri a ce wala wala abu mas'ud wala wala al-badri wanda ya je yakin badar yana kira yana ana masa kirari da wannan amma uku ka duba uku da cewa tantarar aka yi ba za a ce an karya musulmi ba a udu kamar da za a ce an karya kafirai ba a udu su ma kafirai suna jin sun kashe musulmi an kashe musulmi wajen guda saba'in har abu fiye a lokacin yake cewa yawmun lana su sijal yawmun lana wa yawmun alaina da ban yaki haka yake juyin dan wake na kasa ya koma sa suna jin cewa su ba su asara ba sun kashe kai da wanda sun kashe waye sun kashe waye shi yasa ba za ka ga wani daga cikin sahabi ana masa taki da al'uhudi cewa ya ki uhudu amma badar abin da ake mata taki har ma Allah madaukakin sarki ya musu wata kyauta ta gaba daya la Allah qala ala ahli badr wa qala amalu ba shi sun tum gargafartu lakum amma ba a faɗa a wannan gaba da ga Uhud ba duk da ga yawan waɗanda suka shahada wanda yake nuna maka cewa in eh, shi jihadi kamar yadda aka aka aka shar'anta shi an shar'anta shi ne don ku samar da musulunci karfi ba wai don ku fara yawan musulunci ba to ka je ka kai wasu hare-hare an rushe masallacin ku an rushe makarantar ku an yi kaza musulunci karfi ya kara horo tashin ku kuna shiga ƙauyuka kuna wa'azi kuna musuluntar da maguzawa kuna karantar da ƙauyawa kuna da afala musulunci karfi ya tsara ku rauni to kaga da jihadi kan ta juya maimakon ka yi jihadi musulunci ya ƙara samun ƙarfi da kai jihadin kuma ta ƙara rubin dubu da musulunci ko ka ƙara kuya maimakon ku fito to shi yasa malamai suke ce al jihad jihadi aiki ne na daula aiki ne na daula manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana makka bai taba tana wa wannan kundumbu dan kundum bala yace tana shi ce ji kundum bala kabbar ibn al-arab yana daga cikin ɗan gaba zai gaba zai ba ya ji mata shi ne shi wanda yake yin ba sana'ar kera makamai shi ya rasulullah haka za mu zauna cikin wulaƙanci ya rasulullah maza yana son za Allah ya sake shi ya ba shi dama ya ba shi izini ya je ya kundin bala ya kashe abu jihar ko ko da bin mugira in ma duniya za ta shi tashi annabi ce ya hakuri ya hakuri ka dai saurara sai ka ga ranar da wacce za ta fito daga sana'a ko daga hira ka taho akan abun hawan ta ba ta tsoron kowa sai namun daji har ka zo ta yi umara ko ta yi hajji ta kowa ba duk da zai ta ba sun ya yi sarki ya ba mai ko ina da ina haka ba ta faru ba na bai saki hannun kowa ba a bana lokacin an saki hannun abbalu da a shike da sai hannu gaba gaba shike nan yan da'awar da ake kai ana samun wasu suna ta musulunta shike nan manzo Allah neman mutane da karbe shi ya bibbe a matsayin kasa da zai asasa daular da sannan a lokacin ne zai tunkari duk waɗanda za su kokarin abin nan sai da ya je madina ya asasa daula aka samu yahuda wanda suke dole su aka su da suka shiga karkashin mulki na annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita domin karɓo hajjinsa daga waɗanda suka kwace masa amma inda kake da rauni ta ko ina ba ka da komai a hannu ce a'a kai za ka mutu za ka kafa shari'a a haka da ba da za ka iya kuma ka saba wa sunnar ubangiji abinda ana yin shi ne a karkashin imam amma sai da takar kungiyar wancan ma da tashi wancan ma da tashi wancan ma da tashi ku duba afghanistan duk da cewa su jihadin dafi ne suke yi ba jihadin fadar ba jihadin dafi ne rasha ce ta shigo kasar su da tarayyar soviet a lokacin ta shigo kasar da niyyar za ta kawar da abin da suke takama da shi na musulunci ta kafa musu gungun suka tashi don su kare kansu amma ka duba da yake ba ƙarƙashin raya ɗaya ba ce sun yi yaƙi ƙarƙashin ƙungiyoyi ƙungiyoyi wajen guda goma sha biyu tarayyar soviet na fita sai yaƙin ya dawo ɗan gida sai suka dinga kashe suka dinga kashe wannan ya har zubo a ɗan ɗaliban suka ce waɗannan tsofaffin ba za su ba za su ba za su kai da musuluncin ba suka zo suka kore su suka kafa abin nan to kaga waɗanda suka yi ta jihadin su waɗannan da yake ba a kashin raya ɗaya suka yi ba ƙarshe jihadin da su su sai suka zama ƴan adawa kuma saboda haka komai ilimi shi yake sai dinsa a tsaya a yi karatu ba kawai a yi dinga tunani da kama ɗaukar nassi ba shi yake nuna ka fahimci nassi ba shi yake nuna za ka iya sanya nassi a gurin a gurin sa kana iya ɗaukar nassi ka fahimce shi amma tanziluhu fil waqi shine yake wa yake da wahala wannan nassin zai a yanzu zai iya zan aiki a yanzu ko ba zai iya wannan shi ke bukatar sai ko yake bukatar malamai waɗanda suke kafaffu a cikin addini kafaffun malamai shi yasa zaka wannan tayyasin gaba ɗaya duk duniya babu fitattun malamai da suke cikin duk malaman da muka sani zaka ga suna gargadi akan wannan jama'a mun yadda shari'ar Allah ita ce shari'a ita ce sama ita ce gaba da constitution ita ce ya kamata dan adam ya aiki da ita ita ce kaza ita duk kowa ya da amma wata hanya za a bi shari'a ta samu kafuwa ta hanyar da bakin ce ta hanyar kundin bala ta hanyar mai ta hanyar kuma a ta hanyar a ci gaba da karantarwa da irin waɗannan karantar karantar a fi ba jin haushin ta akan waɗanda za su ta da abin jin haushin karantarwa dan mu a ruwan sanyi muke gaya mutane har suna ta gane kuma ba a in ka'ida ta abin nan ta gyaru to sama dole ta gyaru saboda ai da kasar ne ake samun wanda zai sama ba a taba ba wa bishiya ruwa ta sama sai ta kasa wannan ya ɗau ruwa a ciki sama zai zuwa bishiya to sai ma ka san yayi ka zuwa kasashen talla lokacin da suka ɗauko batun a kashe wani ya yi shi ne matsala da ka an kashe shi wanda zai hawa kujera sai ya bi shi matsala sai su ga ina ba wancan suka bar shi to amma in aka ɗauko gara daga tushe a wayarwa da musulmi kai suna ganewa suna ganewa su da kansu za su zo su kawo canji Allah maɗaukakin sarki ya samu dace. malam yace wa yau kana aqul muslim kad asba'a fi shay'in min umur ad-din da dan uwanka musulmi zai yi kuskure a wani abu na al'amarin addini fa laysa kullu man asba'a yakunu kafiran ba sharadi bane duk wani wanda ya kuskure ya zama kafiri wala fasikan ko ya zama fasiki bal qad afa Allahu li hadhihi al-umma an al-qatl wa an-nisyan Allah madaukakin sarki ya yafe wa wannan al'umma kuskure da mantuwa Allah ya yafe mata abinda ta kuskure ko sai mantuwa wa qad qala ta'ala fi kitabihi Allah yana faɗa a cikin littafinsa fi du'a'ir rasul sallallahu alaihi wasallam a addu'a da Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam da mu'minai suke yi rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya ubangiji kada ka kama mu idan mun yi ko mun yi kuskure wanda ya tabbata kuma a cikin muslim anna Allah ubangiji ya ce kad fa'altu nayi abinda kuka roƙa din na ba Allah kada ka kama mu mun yi ko mun yi kuskure a nan kalmar kuskure ba wai a furu'a kawai ba Allah ya faɗi ta mutlaka sakakkiya ba za ka yi mata ɗaibi ba ka ce kuskure ana nufin a furu'a kuskure duka ba ta ido ce babba da ƙaramin mun kuskure Allah ka kama ma لا سيما wa يكون من يوافقكم في أخص islam. الإسلام malam yake musamman ba waɗanda za su ke kuna tare da su sun dace da ku yana magana da mutanen Ali ibn Musafir ko kuma ta sako da ya rubuta zuwa gare su ce musamman ba waɗanda kuke tare da su a cikin abin da yake mafi kebantuwa daga musulunci ba wai a musulmi a musulmi kuna tare sannan kuma akwai wani abu da ya hada ku banda wanda yake kasa a karkashin musulunci din mislu an min minkum ala makan shafi kamar ya zama shi ma ba shafi ne bayan musulmi ne ko ba shafi ne aw muttasiban ila shek ali ko shi ma yana jingina kansa ga shek ali ثم بعد ذلك قد يخالف في شيء فهو ما يعرف هو زي إصابة مكو أكم ولا وربما كان الصواب معه إذا كان كما شيكي لدسيا فكيف يستحل إذه ودمه أو ماله إذا ولا دليل ne za a halatta mutuncinsa ko jininsa ko dukiyarsa ga kuna tare a musulunci kuna tare a mazhaba wataƙila ma kuna tare a biyayya da shekadi amma kuma kun halarta jininsa don ya saba muku كدم ذوق هذا مع ما قد ذكر الله من حقوق المسلم والمؤمن ترى أن لا يبقى القرآن نهج المسلمين نهج المؤمنين وكيف يجوز التفريق بين الأمة فيا يا بيها لدى أغلب كيف كانت الأمة بأسماء مبتدعة فانصنا إلى أكل جلوس لا أصل لها في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم النبا سنة أسدي الإنسان تقلى لسنة الموجودة صلى الله عليه وسلم وهذا التفريق الذي حصل من الأمة wa علمائها wannan rarrabuwar kai da ta faru tsakanin al'umma malamansu da shehunansu wa umara'iha da sarakunansu wa kubara'iha da dattawansu huwa alladhi awjaba tasallutu ala ilahi alaiha wannan ya yaga da kurwa addini da kurwa al'umma shi ya jawo makiya Allah suka samu galaba a kan ku وذلك بتركهم العمل بطاعة الله saboda su waɗannan manya duk sun bar aiki da ta aiki da yi wa Allah da'a wa rasulihi da manzansa kama kana ta'ala kamar yadda Allah ce wa min allazina qalu inna nasara daga cikin waɗanda suka ce mu ne nasara akhadna bi dafahum mun karba alkawari daga wajen su ba su hakan min ba su sai suka manta wani bangare daga cikin abin da muka yi musu wa'azi da shi abin da muka tunatar da shi muka tunatar da su shi suka manta da shi suka watsar da shi ba a ga raina bai da wani adawa da wal ba sai muka ainihin samar da kiyayya da gaba gaba da kiyayya tsakanin su fa mata taraka an nasu ba'da ma amarahu Allah bi duk sanda mutane za su saba da na abin Allah ya umarni da shi su watsar da wani abu na umarnin Allah wa qa'at bainahum al-adawa wal baghdha sai kaga kiyayya da juna ta auku tsakanin su wai za ta farra da idan mutane kansu ya rabu فسدوا سلالك وهلكوا سهلك واذا اجتمعوا جنبك كان سلالوا سالوا وملكوا كيف قالوا؟ كما ما سعوك ما سملك ما فان الجماعه رحمه ومن هذا كراما والفرقة عذاب ولبوتكم عذابا الله ربكم أن تركيز عليكم الله ربكم من يا هذا كاولا مقبالي اكلت الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين الرحمن الرحيم wani ya ce assalamu alaikum malam dangane da maganar najashi wato ka ji tsoron Allah inda kake daidai inda kake daidai gwargwado yaya maganar innal ardina ardallahi wasi'atun faturajiru fiha to maganar aji tsoron Allah wannan nasiha ce mai kyau ko annabawa ma Allah ce su ji tsoron Allah ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله a tausiya ce mai kyau duk yadda mutum ya kai da da ilimi yana da so a yi masa nasiha ya tsoron Allah maganar kuma ni ne nake ta fi ta za ta maganar akwai ta babu nan ko ko bai yi ba ya mutu ko bai mutu a ba Allah ya masa sallah ko bai yi ba ko me ake so ni yau da a ce wani ijtihadi ne ko sai a ce da yi wani jihadi abin nan da nake faɗa ya faru najashi bai yi hijira ba saboda ba ya da ikon yin hijira babu almusu ba abu da aka bari a makka kowa ne ya iya yin hijira najashi bai iya yin hijira ba saboda haka najashi wanda aka saukarwa wannan aya da take kawowa shi yi wa najashin sallah Kai da shi wa ya fahimtar aya to abin mamaki ayar fa mai rubuta ta daidai ba shi bai ji tsoron Allah ya je ya karanta alkur'ani da kafin zai kuma wannan abin da nake faɗa ba wai ne nake faɗarsa ba ibnu taymiya shi yake faɗarsa a fatawa kuma abin da yake bayani akan shi ne kissan najashi cewa mutum ya iya rayuwa a gurin da babu abin da zai iya yi na addini saboda ba shi da kudura a kansa sai imaninsa kawai kuma wannan ya tsira ya ce ku dubi kistan da jashi wanda ta biya ne faɗuwa wannan ni ne na kara a ciki ni fa ni fa ba malami ba ne ɗan tsugulutu ne ba a da na abin da na karanta shi da ke fata zai ya yi kuskure sai a gyara in mutum ya kuskure amma ba irin wannan gyaran gangan gangan abinawa ba to in dai ba so ake in ce nasarar da gashi cikin ƙarya ce ba in haka ake so in ce to kaga ai abu ba zai yi ba saboda haka dan kuma na ji dadin cewa a ji tsoron Allah din to amma kisan najashi din nan ai hakuri tana ne ba zan fito in ce na tuki ta ba saboda ka ji daɗi kuma shi yanzu ya yi hijira ba ka sai rubuto ba sannan in zai hijira ina zai je Niger Kamaru Ghana ko ina akwai inda zai je shari'ar Allah ke yi ya ko zai ce a ah, zai je Saudiya a ya je ya dai ta Abdullahi sun je an bar ta zauna ta kuma ba za su yi wallahi su je wuta ka sha wahala kuma tantan ba tantan ba ai ba shari'ar Allah dari bisa dari ba ce ta yiwu a samu irin irin hamsin haka ko arba'in ko talatin da biyar amma sauran fadon ya haɗe wani ku ne ko rubu da ba saboda haka sai a ga min inda za ka a a za ka ce can cikin jeji inda kake cikin jeji din nan wani mai mulkin bai da iko da kai da an sa za a watsa ba haka aka kai ba a kashe wasu wasu su auka wasu can ba kuma yan yan mai sunan yan sojojin nan Allah ka fi ke hijira yawo ya kai cikin yana da kyau a yi kara hijira yawo ya kai ardu al ardu alal za ta asira suna kawo inda yake tallata kansa da tafi wane ne suwaye za su karbe ni su bani kariya da ni da magoya baya na hammi na tara haka rasa sai da ausu sai da sai da kabilar khazraj suka zo daga wajen su ne aka fara samun alkawari shi ma sai da aka yi yarjejeniya cewa za su ba da kariya gare shi da mabiyan za su kare shi game da suke kare ƴaƴan sannan ya samu dauda amma kawai ka tsunduma kasar mutane ba san ka ba dole za su kama ka saboda ita kanta hijira din an sai ka tsaya ka karanta ya take akwai littafi akwai karatun mu na tajridu sare hadisin farko innama al'amalu bin niyyat wa innama likulli imrin ma nawa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi azwa karshen hadisin ban sani ba a kasar da na uku ne ko na biyu ne ko na nawa ne in alhaji nura yana kan sai faɗa ban san wanne na nawa ne na uku na yi maganar hijira yadda take a musulunci kaga ka samu wannan kasafin da biya ya hijira take a musulunci Allah ya mu gane eh, eh ana ga masa dan Allah malam muna so a yi mana bayani akan ingancin littafin mutaro muhtaro ahadith wannan littafin kwashe-kwashe ne a ciki akwai masu kyau akwai marasa kyau iya saboda ta bari ta littafi ne da ya ta ɗalibi ya dogara da shi sai idan ya iya ware mai kyau da mara kyau kuma zai iya mata gaskiya a ajiye ta ba littafin nutsuwa ba a wani gwada da littafi saboda wanda ya yi shi din ba ma malamin hadisi ba da ta ne sannan wani ya ce a rubuta mana littafi a kan 'yan kala ƙato duk da ni ba na san da labarin saboda wato da muke cewa kala rasulullah su kuma suke cewa kala ka waye suke daukewa sunan wa suke daukewa su ta su a gurin mu ce qala rasulullah sai su dauke rasulullah sai saka waye ka take saboda ba ba ba ba da dadi ne a kuma ya ce suke shan ah, da kuma da kuma yadda suke shan bambam da alkur'ani wato suke saba alkur'ani saboda suna karya hadisai don ya zama haske ga mutane don ya sa ah, to wannan ne shine bukatar sa Allah ba mu ikon yi ka za mu tsaya a nan في ساتي لك بون يكرم لي لا فيها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما اهيتنا وارث منا آمين واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا آمين ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا آمين ولا تسلط علينا من ذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين